بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na litinin wanda ya daidai da ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da shida ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida. Wannan shi ne kasad na ɗari da casa'in da uku daga cikin jerin giyar kasusuwa na ci gaba da karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta Darul Hadithi Salafiya wacce take a number 4 Madarkaci Road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya karatun da babban malaminmu a sheikh abu abdurrahman al'albani allah ya gafarta mushi yi wata ke da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji yau kamar yadda kuka ji sanarwa ya ku uwa ɗaya ga wata ramadan ci gaba ne da gabatar da karatuttuka na tafsiri da muka saba gabatarwa ko da ba a cikin azumi ba don alkur'ani al'umma bukatarsu ga alkur'ani bai takaitu kaɗai a cikin watan ramadana ba wannan ne ta sa ko a ramadana ko ba a ramadana ba muna gabatar da waɗannan karatuttuka insha Allahu ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu kafin mu ci gaba da karatu daga inda muka kwana muna addu'a ta musamman ga waɗanda suka gabace mu a cikin wannan al'umma suka gabace mu da alkhairi tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sama da su kaɗan malaminsu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna addu'a ta musamman kuma muna tabbatar da tsira da aminci ga shi annabi fiyayyen halitta tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da mutan gidan shi da waɗanda suka bi bayansu da kyautatawa Allah ka saka musu da alkhairi manya-manyan malamai waɗanda suka naƙalci addini da ilimi daga hannunsu daga cikin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da manya-manyan malaman da suka bi bayansu da rubuce-rubuce su imamu Ahmad ibn Hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a su al bukhari da Muslim da imamu Abu Dawud da Sijistani da manya-manyan malamai waɗanda ake danganta mazahib guda hudu gare su al-imamu Abu Hanifa النعمان بن ثابت الكوفي ده الإمام الشافعي أبو عبد الله ده الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ده من يمن يما لمن تفسيري ودن ده سكة ببايون ودن دن سؤال الإمام ابن جرير الطبري da su abdu ibn humaidin da manya-manyan malamai su abdurrahman ibn abi atimin razi da manya-manyan malaman tafsiri waɗanda suka bi bayansu har zuwa kan karni na bakwai zuwa na takwas wanda a wannan addu'a ba za mu mance da makarantar babban malami al'imamu shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taibiyat al-harrani allah maɗaukacin sarki ka gafarta mishi da shi da almajiran shi ibnul qayyim da alhafizu zahabi da ibnu kathirin dimashqi da ibnu abdulhadi da sauran wato asalin almajirai waɗanda suka rayar da wannan makaranta wanda ta haifar da juyin juya hali game da addini da ilimi tun daga wannan karni na takwas har zuwa yau da nake magana karni na goma sha biyar kuma wannan makaranta ba za ta gushe ba tana samar da alkhairi ga al'ummar musulmi har zuwa tashin alkiyama muna addu'a ta musamman ga waɗannan malamai da ma waɗanda suka bi bayansu da kyautatawa su alimamu suyuɓi abubakar su babban malami al'amiru sana'ani mai littafin subulus salam da manya-manyan malamai da suka bi bayansu waɗanda suka yi jihadi suka tsayar da addinin Allah maɗaukakin sarki suka kira al'umma zuwa ga kaɗaita Allah babban malami mujaddidu da'wati salafiyya al'imamu Muhammad ibn Abdul Wahab Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi ba za mu manta da magabatanmu a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ba ko kuma in ce wannan yanki namu na Afirka muna addu'a ta musamman ga babban malami Sheikh Uthman ibn Fodi Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mishi da shi da ɗan uwan shi Abdullahi Gwandu babban malamin tafsiri masanin alkur'ani da hadisi da lugal arabiya Allah maɗaukakin sarki ka yafe mishi Allah ka jikan Muhammadu Bello Allah ka jikan wato ‘ya'ya da jikoki na gidan a Sheikh Uthman ibn Fodi Allah ka sanya musu albarka. muna addu'a ta musamman ga babban malami kakan ahlus sunna alƙalin alƙalan Najeriya a Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi Allah maɗaukakin sarki ka yafe mushi bayan al-istimar wato mulkin mallaka da aka samu turawa sun yi wa wannan ƙasa tamu ta Najeriya suka haɗe wato kudancinta da arewacinta mana aka haɗe musulmi da waɗanda ba musulmi ba aka kashe sarakunanmu na musulunci manya-manyan malamai waɗanda suka ƙi ba da kai bori ya hau aka tafi da waɗanda aka tafi da su ba a samu wani wanda ya fito da bayyanar da ilimi na ahlus sunna da karantar da littattafan ahlus sunna da faɗakar da musulmi a fili ba irin a sheikh abubakar mahmudu gumi Allah maɗaukakin sarki ka yafe mushi Allah ka ɗaukake darajojin shi duniya da lahira Allah ka yi yayyafin rahama akan kabarin shi ba za mu gushe ba muna addu'a ta musamman ga wato malamai waɗanda suka yi tsayin daka wurin kira zuwa ga addinin musulunci da da'awa zuwa ga sunna tun kafin kafuwar izala da bayan kafuwarta muna addu'a ta musamman gare su Allah ka saka musu da alkhairi manya-manyan mu waɗanda suka gabace mu a wannan fage na addini da da'awa da karantarwa da tafsiri muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka yafe musu musamman a sheikh ja'far mahmud adam Allah maɗaukakin sarki ka kai rahama kabarin shi da malaminmu kuma uba a gare mu kuma wanda ya assasa wannan cibiya ta ilimi wanda duk duniya ake amfana da ita shine a sheikh abi abdurrahman al-albani Allah maɗaukakin sarki ka yafe mishi muna addu'a ta musamman Allah ka yi yayyafin rahama akan kabarin shi ‘ya'ya da ɗalibai da makarantu da ya bari Allah ka sanya musu albarka Allah ka datar da su zuwa ga abin da yake daidai ne kuma ka yarda da shi hakanan sauran malamai na sunna waɗanda suka ba da lokutansu da rayuwarsu da dukiyarsu gurin ganin addinin musulunci da da'awa ta sunna ta kafu ta samu tsayuwa da kafafunta mun ne musu addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ka yafe musu mu da muke raye muna roƙon Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu ka ba mu sabati da istiqama akan addinin daidai Allah ka kashe mu muna musulmi ahlus sunna salafiyya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ka datar da mu waɗannan karatuttuka da za mu ci gaba da gabatarwa zuwa ga abin da yake daidai kuma ka yarda da shi Allah kada ka ba mu ikon furta abin da yake ba daidai ba ne ko abin da zai fusata ka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ka shiryar da mu Allah ka datar da mu ka saka wa iyayenmu da alkhairi waɗanda suke mu ne Allah ka saka musu da alkhairi a ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani wanda muke gabatarwa idan ba mu manta ba a karatu na ƙarke mun kwana har yau mana muna karatu a cikin sura ta uku daga cikin jerin giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina kamar yadda a karatun ƙarke mun kwana a ayata hamsin da hudu fadin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin mun karanto tun daga kan ayata hamsin da biyu fadin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa falamma a hassa isa minhumul kufur qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين منكر أنت waɗannan ayoyi kuma mun bayyana ma'anarsu da abubuwan da suke da alaka da su a yau za mu tashi aya ta hamsin da hudu fadin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin na malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين idan ba mu manta ba jama'a a karatun da ya gabata bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana aike da ya yi wa annabi Isa alaihi salam zuwa ga banu Isra'il a inda ya ce wa rasulan ila bani isra'ila anni qad jittukum bi ayatin min rabbikum da Allah madaukakin sarki ya aiko shi sai ya hada shi da ayoyi waɗanda wato za su ƙara gazgata shi akan da'awa da yake zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda har daga ƙarke annabi Isa alaihi salam yake cewa haka Allah ya aiko ni don na zama mai gasgata abin da ya gabace ni na attaura kuma don na halatta muku wani sashi na abin da aka haramta kuma na zo muku da aya daga wurin ubangijinku ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a in ji annabi isa saboda lallai Allah shi ne ubangijina kuma shi ne ubangijinku wannan ita ce wato ku bauta mishi wannan ita ce hanya madaidaiciya wannan kira da annabi isa ya yi ga banu isra'il wato yahudawa aya ta gaba ta hamsin da biyu allah sai ya bayyana mana gano kafirci da annabi isa ya yi a fuskokin banu isra'il a inda allah ya ce falamma a hassa isa minhumul kufra a sa'ad da annabi isa ya gano kafirci a fuskokin banu isra'il a hassa bi ma'ana alima wasta sha'ara ya gano kafirci a fuskokinsu ya kiraye su zuwa ga bautar Allah sai suka bayyanar da inkari zuwa ga haka nan take kala sai annabi Isa ya ce man ansari ila Allah wa zai taimake ni ya taimake ni wurin idar da da'awa da kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki annabi isa ya yi shela cikin banu isra'il yana mai neman waɗanda za su taimake shi gurin su ƙarfafe shi ta hanyar idar da saƙo da kira zuwa ga Allah qala al-hawariyun nan take sai hawariyawa ma'ana tatattun mabiya mataimaka annabawa suka miƙe suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimaka Allah mu za mu taimaki annabin Allah annabi Isa wurin idar da saƙon Allah don haka amanna billah mun yi imani da Allah wa shahad bi anna muslimun kuma lallai kai isa ka shaida cewa mu musulmi ne mun miƙa wuya mun shiga addinin musulunci wannan ayar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka bayyana a cikinta Allah bai bayyana mana manufar da ta sa ya ambaci kisfatul hawariyin wato labarin waɗannan tatattun mabiya nagartattu da suka bi annabi isa ba a wannan ayar a suratu Ali Imran Allah bai bayyana mana hikimar haka ba wace manufa ce ke karkashin wannan amma a cikin suratu Saffi Allah madaukakin sarki ya bayyana hikimar da ta sa ya ambaci qissatul hawariyin a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunu ansarullah ku zama mataimaka Allah ku zama mataimaka addinin Allah kama qalat kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin kamar yadda Annabi Isa dan Maryamu yace da hawariyawa me yace da su man ansari ila Allah wa zai taimake ni gurin isar da addinin Allah wurin kira zuwa ga addinin Allah Allah ta'ala sai ce qala al-hawariyuna nahnu ansarullah hawariyawa suka ce mu ne mataimaka Allah mu za mu taimaki annabawan Allah Allah ta'ala ya ce fa amanat ta'ifatun min bani isra'ila wa kafarat ta'ifa wasu daga cikin banu isra'ila sai suka yi imani suka bi Isa kaji su ne hawariyawa wa kafar ta'ifa wasu sai suka kafircewa annabi Isa waɗannan su ne tantagaryar Yahudawa waɗanda dama annabawansu ba su kubuta ba a hannunsu balle annabi Isa na ƙarke daga cikinsu kaga wannan ayar ta bayyana mana hikimar ambatan kissar hawariyawa shine mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu yi koyi da hawariyawa wurin taimakon annabi isa ta hanyar idar da saƙon Allah ta hanyar ƙarfafawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da bin sunnar shi da kare ta da tsayayya gare ta da yaɗa ta da karantar da ita da ɗauka a aiki da ita ma'ana wannan ayar ta bayyana mana hikimar haka mu al'ummar annabi mu kwaikwayi hawariyuna yadda suka ba da kariya ga annabinsu annabi isa to mu ma mu ba da kariya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku dubi farkon ayar kunu ansarallah kama kala isa ibn maryam wato ku zama mataimaka allah kamar yadda annabi isa da ya kirayi hawariyuna suka amsa mishi kuma ku amsa wa manzon Allah haka muka ga sahabban annabi kamar yadda muka karanta a cikin tarihi sun amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sa'ad da aka samu manya-manyan kabilu na Madina Ausu da Khazraj ma'ana Ausawa da Khazrajawa suka shiga addinin musulunci suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi kulli ma yutiquna bihi sun ba da jininsu da rayuwarsu dukiya kam aita mafi sauki sun ba da iyalinsu sun sadaukar da komi nasu akan bin manzon Allah da tsayayya ga manzon Allah shi yasa alqur'ani yadda ya kirayi mataimaka Isa ansar haka annabi ya kirayi mataimakan shi ya ce musu ansarawa ka karanta sahihul bukhari cikin kitabul fada'il babu fada'ilil ansar wa manaqibihim al-imam al-bukhari ya ambaci hadisai da ke bayyana falalar ansarawa mataimaka annabawa a inda annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato annasu shi'arun wal ansaru disarun sauran mutane su ne na nesa ansarawa su ne na kusa ma'ana na kusa su ne mutanen madina annabi ya ce lausalakan nasu wadiyan wasalakal ansaru wadiyan lasalaktu wadil ansar da mutanen madina za su kama wata hanya sauran al'umma su bi wata hanya annabi ya ce da na bi hanyar mutanen madina ku dubi wujuhu shabahi wato fuskoki na kamanceceniya tsakanin mabiya isa da mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mataimaka isa da mataimaka annabi muhammad kaga ƙur'ani ya kira mataimaka isa hawariyuna haka annabi a cikin hadisin bukhari ya ce inna li kulli nabiyyin hawariyan wa hawariyar zubair ibn al'awwam kaga hawariyawa mataimaka isa mataimaka annabi muhammad da sauran annabawa hawariyawa mataimaka isa al'ansar haka ƙur'ani ya kiraye su da shi haka mataimaka annabi muhammad su ma al'ansar mataimaka annabi isa sun ce amanna billah washhad bi anna muslimun kashe da cewa mu musulmi ne haka mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a ya sunan su musulmi ina fata mun fahimta wannan na nuna maka ashe da'awa ta annabawa da'awa ce guda kamar yadda annabi ya faɗi a cikin hadisi da za mu zo mu karanta nan gaba kaɗan annabawa 'yan uba ne ku kiyaye 'yan uba ma'ana uwarsu ɗaya ai uwarsu ɗaya uba ne kowa da nashi kada ka fahimci 'yan uba ko 'yan ubanci da hausa kada ka fahimci wannan 'yan uba annabi ya fassara ya ce da'awarsu guda ce ita ce da'awa zuwa ga Allah da kaɗai tashi da bauta na fata da ba mun fahimta wannan na nuna maka ashe da'awa ta annabawa da'awa ce guda wahdatu da'watil anbiya kadaituwar da'awa ta annabawa ina fata da ba mun fahimta mun fahimci wujuhu shabahi tsakanin waɗannan ayoyi amanna billahi washhad bi anna muslimuna kaga suka ce kashe da cewa mu musulmi ne ashe mabiya annabi isa jama'a menene addinin su jama'a shine addinin musulunci karanta suratul ma'ida Allah ce wa id auhaitu ila alhawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna billah suka ce me washhad bi annana muslimuna dan haka tatattun mabiya annabi Isa sune musulmi ba christians ba ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace nan take waɗannan hawariyun ansaru isa suka ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani mun yi imani bima anzalt mun yarda da abin da ka saukar na attaura don hawariyuna ke faɗin haka me Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabinsu annabi isa shine attaura sannan sun yadda injila afwan sannan sun yadda da sauran littattafai waɗanda Allah ya saukar wa annabawan da suka zo kafin Isa annabi Musa a taura annabi Dawud zabura amanna bima anzal mun yi imani da abin da ka saukar na jinsin littafi wattaba'na rasul kuma mun bi manzon mun bi manzon wattaba'na rasul mun bi manzon shine annabi isa don siyakin ayar siyaki ne da ke bayyana imani da shi annabi isa da bin shi akan addinin da ya zo da shi daga wurin Allah rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula kuma mun bi manzon manzonka annabi Isa faktubna ma'a shahidin ya Allah ka rubuta mu daga cikin waɗanda suka shaida ɗayan takarka suka shaida wato asalin kadaita ka da bauta suka shaida rashin hada ka da wani wato asalin kowaye a sama yake ko a ƙasa ko bin matsayin shi wannan shine karken bayani da waɗannan hawariyuna suka yi wato asalin bayan imani da suka yi da annabi isa da kuma bin shi da suka yi allah maɗaukakin sarki ka samu dace mu natsu da kyau jama'a mu duba allah maɗaukakin sarki a cikin wato asalin gudanar da halittu da yake allah ya fi kowa adalci shi yasa ya yi umarni da a yi adalci allah ya ce inna allaha ya amuru bil adli wal ihsani mu duba waɗannan ayoyin da muka karanta na suratu Ali Imran suna bayyana gaba ɗayan banu Isra'ila ne suka yi kafirci. Ku dubi ayar, a hassa Isa min humul kufra. Isa ya gano kafirci tattare da su. To duka ne suka yi kafirci? A'a, to adalci na Allah ya hukunta a ware mai laifi. a rabu da wanda bai laifi ba ina fata mun fahimta shi yasa a cikin suratar da muka gabatar suratul saf Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa ba duka ne suka yi kafirci ba wasu ne suka kafirce wasu sun yi imani fa amana ta'ifa min bani isra'ila wa kafara ta'ifa wannan yana tsantsanta maka adalci irin na Allah adalci irin na alqur'ani idan wasu sun yi laifi kada ka ce gaba ɗaya ne wasu daga cikin banu isra'ila sun yi kafirci amma tare da haka allah bai musu cinikin goro gaba ɗaya ba sai ya bayyana waɗanda suka yi kafirci ya bar waɗanda suka yi imani ya yabe su haka daga cikin kiristoci haka allah maɗaukakin sarki ya bayyana wasu yake cewa wa idza sami'u ma unzila ila rasuli ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين shaida ce Allah ya yi wa wasu daga cikin nasara Allah maɗaukakin sarki ya yabe su da imani kamar yadda wannan ayar wato take ƙara tabbatarwa don haka ya ku musulmi mu zama masu adalci a cikin dukkanin al'amuranmu. mu bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana jawabi na hawariyuna atba'u Isa alaihi salam a aya ta hamsin da hudu Allah ta'ala ya ce wa makaru wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa makaru yahudawa sai suka yi makirci wa makarallah Allah maɗaukakin sarki sai ya muƙabalanci makircinsu da makirci yadda suka yi Allah ya yi musu makirci sun yi makirci Allah sai ya ƙulla musu makirci akan makircin da suka yi bai musu makirci ba sai da suka yi makirci wallahu khairul makirin Allah shi ne mafi alkhairin mai ƙulla ƙullalliya Allah ya fi su alkhairi kullawar Allah kullawa ce ta alkhairi makirci da suke yi makirci ne ga annabawan Allah makircin Allah kuma makirci ne na warware makircin su da suke wa annabawa a wannan ayar babban malami a Sheikh Muhammadul Aminu Shanqiti al-Mufassirul Kabir Allah ya gafarta mashi a cikin tafsirin shi mai suna Abwaul Bayan في إيضاح القرآن بالقرآن يجي لم يبين هنا مكر اليهود بعيسى ولا مكر الله باليهود Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya ta suratu Ali Imran bai bayyana wani makirci ne Yahudawa suka yi wa annabi Isa ba, kaɗai cewa Allah ya yi wa makaru sai suka yi makirci, wani makirci. a nan Allah bai bayyana ba wala makrallahi bil yahud haka Allah bai bayyana makircin da ya yi wa Yahudawa ba a madadin makirci da suka yi wato wa annabi Isa dan cewa Allah ya wa makarallah wa makaru wa makarallah sai Yahudu suka yi makirci sai Allah ta'ala ya mayar musu da makircinsu ya ƙulla musu nashi makircin a madadin nasu ma'ana makirci in response to makirci kenan ko yawwa a nan alimamu shankitsi ya ce Allah bai bayyana wani makirci ne suka yi ba wani makirci ne Allah ya yi musu ولكنه بين في موضع آخر أن مكرهم به محاولتهم قتله أو تآية تدبا أو نوري Allah maɗaukakin sarki sai ya bayyana makircin da suka yi wa Isa shine muhawalatuhum qatilahu ƙoƙarin kashe Isa ƙoƙarin kashe annabi Isa kaji makircin da Yahudu suka yi wa annabi Isa dama wannan ɗabi'a ce tasu mun karanta a nan yana daga cikin ɗabi'a ta yahudawa qatlul anbiya bi ghairi haqq kashe annabawa ba tare da gaskiya ba ko mun fahimta jama'a ولكنه بين في موضع آخر أن مكرهم به محاولتهم قتله ما كرتن دا يهود سكي وعيسى شيني قوكري دا taro. da haɗin kai na yaya za a yi su hallaka annabi isa wa zalika fi qawlihi ta'ala hakan ya tabbata a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah ya bada labari ya ce wa qawlihim da faɗin su yahudawa suka ce inna qatalnal masiha isa ibn maryam rasulullah ai mu mu mun kashe ko mu muka kashe almasiha isa mu muka kashe isa ɗan maryamun nan da yake da'awar cewa shi manzon Allah ne wannan ayar Allah maɗaukacin sarki sai ya bayyana mana cewa ashe makircin da yahudu suka yi wa annabi isa shine ƙoƙarin hallaka shi ƙoƙarin kashe shi wa bayyana anna makrahu bihim a wani wuri Allah sai ya bayyana makircin da ya yi wa yahudu ilqa'uhu shabha ala ghairi isa shine jefa kama ta isa a cikin ɗaya daga cikinsu ya ɗauki kamar isa ya jefa wa ɗaya daga cikinsu wannan shine makircin da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu wa in ja'uhu alaihi salam da tsiratarwar da annabin Allah Allah maɗaukakin sarki wa annabin shi annabi isa amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare shi kaga wannan shine makircin da Allah madaukakin sarki yayi musu sun yi kokarin kashe shi Allah sai ya kokarin wato ya kubutar da shi ya dauki kamar shi ya saka wa wani daga cikin su wannan malam yace wa zalika qauluhu wannan shine fadin Allah madaukakin sarki da Allah yace wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه الله مدوك كنسركي وما قتلوه بس كشيش با وما صلبوه بس جتيش با بس كروسفاين ناش با ولكن شبه لهم سيدي كمن تامس شي أكي an ɗauki kamar shi aka saka a jikin wani daga cikinsu Allah ya ce wa innal ladhina ikhtalafu fi waɗanda suke sabani game da Isa lafi shakkin minhu shakka suke game da shi Allah ya ce wa ma qataluhu yaqinan lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tibaa dhann wa ma qataluhu yaqinan ba su da yaqini sun kashe shi ba su da tabbas bar rafa'ahu Allah ilai Allah ɗauke shi yayi zuwa gare shi kaga ba su kashe shi ba ɗauke shi Allah yayi wannan kenan na nuni akan makircin Yahudawa ya kai labari ko ya rushe ya rushe kaga wannan shine makircin da Allah ya yi a madadin makircin da suka yi na kashe annabi isa wannan ayar ta bayyana mana nau'i ne na daga cikin makircin yahudawa ƙoƙarin kashe annabawa kamar yadda wato asalin hadisai suka tabbata da haka haka kamar yadda muka karanta a cikin wasu ayoyi da muka gabatar da Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi fabashshirhum bi'adhabin alim dabi'a ce ta yahudu kashe annabawa da kashe masu kira a bisa tafarkin annabawa Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace wannan ayar kamar yadda muka ji aya ce da ta bayyana mana makircin yahudawa da wato abin da suka nufata game da annabi isa ba wani abu yasa suka yi haka ba sai dan annabi isa ya kiraye su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan ke tabbatar mana da cewa ashe as-sira wato karawa da gwagwarmaya tsakanin ahalul kufri wa ahalul islami ka'imatun da'imatun ila yawmil qiyama kafirai da yahudawa ba za su fasa yakar musulmi ba ta waje munafukai ahlun nifaq wal ilhad ba za su gushe ba suna yakar musulmi masu imani ta cikin gida wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki tun sa'ad da Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin halitta khalifa a bayan ƙasa ila an yari sallahu al'arda wa man alaiha ma'ana gwagwarmaya ce za ta ci gaba da faruwa tsakanin mabiya annabawa da kafirai maƙiya annabawa tsakanin muminai waɗanda suka yi imani da Allah da waɗanda suke munafukai allazina azharul imana wal islam wa abtalul kufra wal ilhad wannan tabbataccen abu ne za a ci gaba da yi a kashe wannan annabi Allah ya aiko wani eh ku kun fahimta jama'a shi ma a kashe shi Allah ya tada wani ma'ana sai an ci gaba da da'awa a kashe malami Allah ya tada wasu ko mun fahimta jama'a wannan sunna ce ta kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki haka aka yi wa annabawa haka za a ci gaba da yi wa mabiya annabawa don haka don an kashe malamai malami irin sheikh ja'afar Allah ya gafarta mishi don an kashe malami irin sheikh albani Allah ya kai rahama kabarin shi baya nufin kashe da'awa ta ahlus sunna salafiyya baya nufin kashe da'awa ta musulunci an kashe annabawa addinin Allah ya kai labari an kashe sahabbai addinin Allah ya kai labari don haka muhawala da yahudawa suke yi na bice hasken Allah a cikin bayin Allah cikin duniya muhawala ce wacce ba za ta kai labari ba jama'a idan an kashe sheikh ja'afar don a daina jin sunna ne jama'a to babu abin da hakan ya kara sai yaduwar sunna a garin kano da arewacin najeriya da afirka da duniya gaba ɗai kashe sheikh albani babu abin da ya kara wa sunna wato asalin sai haɓaka da yaɗuwa ina fata jama'a mun fahimta kuma wannan na nuni akan cewa masu da'awa da malamai masu karantarwa su gane cewa kafirai da gaske suke yi don haka su ma akan da'awa ta gaskiya su yi da gaske kada su yi da wasa ba yahude da mabiya yahudawa afrahuhum waɗanda suke biye da su wallahi da gaske suke akan kafirci sun yadda su kashe kowa don kafircinsu ya kai labari kai musulmi a sunna da kake intima'i zuwa ga da'awa ta salafiya shin ka yadda ka iya ba da abu mafi tsada na rayuwarka da dukiyarka game da da'awar da kai imani da ita ka yadda da ita in ba da gaske kake ba ka sani kafirai da munafikai da gaske suke yi Allah maɗaukakin sarki ka samu dace wannan aya kamar yadda muka ji ma'anarta da fassararta wasu malaman tafsiri sun karkatar da ma'anar lafazin faɗin Allah da ya ce wa makara Allah kuma Allah sai ya musu makirci wasu malaman tafsiri suna ganin a kyamaci danganta makirci ga Allah wasu malamai haka suke gani amma kuskure ne kuskure ne yadda Allah ya faɗi to mu ma mu faɗi ina fata mun fahimta tare da kudirce makircin Allah ba irin da Yahudawa bane don yayi musu makirci ne yayi nashi ne saboda sun yi nasu kuma nashi warware nasu yake ko ba haka bane jama'a yadda Allah ya faɗi mu ma mu faɗi yadda ya danganta wa kanshi mu ma mu danganta kada mu kore kada mu yi taharif mu karkatar da ma'anar a'a mu faɗi kamar yadda ya faɗi ai ba wannan ayar ce kaɗai ma take danganta wato asalin makirci da irin waɗannan siffofi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba a farkon suratul baqara akwai irin wannan Allahu yastahzi'u bihim yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun istihza danganta shi zuwa ga Allah daidai ne don ƙur'ani ne ya tabbatar sai dai ya yi musu istihza'i ne a madadin istihza'i da suka yi wa mumine masu imani ya musu makirci ne a madadin makirci da suka yi wa muminai makirci da suka yi wa annabawa ina fata mun fahimta a wata aya Allah ya ce wa makaru makran wa makarna makran وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana makirci ga waɗanda suke wa annabawan shi da masu kira zuwa ga hanyar shi makirci yanayi izgilanci ga masu yi wa annabawan shi izgilanci ina fata da ma mun fahimta Allah maɗaukakin sarki kai mana gudunmawa bayan Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan nau'i na makirci da yahudu suka yi suka shirya ga annabi isa abincin Allah maɗaukakin sarki da tsira su tabbata a gare shi Allah sai ya bayyana ni'ima an gane ni'ima alminna ni'ima da Allah maɗaukakin sarki wa annabi Isa na kubutar da shi daga makircin da Yahudu suka yi don a shirya maka makirci Allah ya kubutar da kai ai ni'ima ce mai girma ko Allah sai ya ambata wannan ni'ima a nan amma bai bayyana ta da sura ta bayyana wa Isa ni'ima da ya mishi ba amma a wata aya a cikin suratu al-ma'ida Allah madaukakin sarki ya bayyana hakan a inda Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس kunga uzkur ni'mati alayka wa ala walidatik ka tuna da ni'imar da muka yi akan ka inji Allah wa ala walidatik da ni'imar da muka yi akan mahaifiyarka ita ce Maryamu alaiha salam iz ayyatuka bi ruhil qudus asa'adda na karfafe ka inji Allah na karfafe ka da mala'ika Jibril shine ar-ruhul qudus kamar yadda Allah ya ce qul nazzalahu روح القدس من ربك بالحق أتشين سورة النحل الروح القدس شين الروح الأمين الله يكرف النبي عيسى دع الروح القدس وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك شيني مهل الشاهد وإذ كففت بني إسرائيل عنك كتن نئمر دمك مك إن جاء الله دمك كنجي banu isra'ilawa yahudawa anka daga barin cutar da kai kaga ni'ima ce da Allah madaukakin sarki wa annabi Isa kafaftu bani isra'ila anka if jitahum bil bayyinati fa qala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin wannan na bayyanar da ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Isa ta hanyar kange shi da katange shi daga makircin da Yahudu bani Isra'ila suka shirya na hallaka shi. A wannan aya, aya ta hamsin da biyar, Allah ta'ala ya ce, If qala Allah ya Isa, na'am.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعهم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون
نعم
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين نعم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين Allah ta'ala ya ce, If qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, wa mutahhiruka min alladhina kafaru, wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah, thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. a wannan aya Allah ta'ala ya ce if qala Allah ya Isa ka ambata wa al'ummarka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama if qala Allah ya Isa ka ambata musu sa'ad da annabi Isa Allah madaukakin sarki ya ce da shi ya kai Isa inni mutawaffika lallai ni mai ɗauke ka ne ya zuwa gare ni ɗaukewa ba ta mutuwa ba ɗaukewa ba ta barci ba shine inni mutawaffika ai qabiduka mutawaffika ai qabiduka ni ne mai ɗauke ka ko mun fahimta jama'a wa rafi'uka ilayya kuma ni ne mai ɗaukakar ka zuwa gare ni na ɗauke ka ya zuwa gare ni na kai ka sama wa mutahhiruka min alladhina kafaru kuma ni ne mai tsarkake ka da kiyaye ka daga abin da kafirai suka jefe ka da shi na cewa kai dan zina ne ni ne mai tsarkake ka daga abin da waɗannan yahudu suka asalin zarge ka da shi suka zargi mahaifiyarka da shi na zina ni ne mutahhiruka min alladhina kafaru zan tsarkake ka daga waɗanda suka yi kafirci wa ja'ilul ladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah kuma zan zan sanya waɗanda suka bika suka bika akan addinin da ka zo da shi na musulunci daga wurin Allah fawqa alladhina kafaru zan sanya su sama da waɗanda suka kafirce maka yahudu kenan zan sanya su waɗanda suka bika wato zan sanya waɗanda suka bika sama da waɗanda suka kafirce maka ila yaumil qiyama har ya zuwa ranar tashin alqiyama thumma ilayya marji'ukum sa'annan makomar ku gare ni take inji Allah mana gare ni za a mai da ku fa ahkumu bainakum kuma nayi hukunci a tsakaninku fima kuntum fihi takhtalifun cikin abin da kuka kasance kuna sassabawa a cikin shi wannan ayar kamar yadda muka jita Allah madaukakin sarki ya asalin alkawarta wa annabi Isa tseratar da shi daga makircin Yahudawa ƙoƙarin kashe shi da suka yi Allah maɗaukakin sarki sai ya alkawalta wa annabi Isa kuma ya cika mishi wannan alkawali alkawali na farko qabiduka mutawaffika zan zai ɗauke shi mana Allah zai ɗauke Isa ya ɗaukake shi ya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan alkawali Allah maɗaukakin sarki ya cika shi don Yahudawa ba su samu damar kashe annabi Isa ba ɗaukake shi Allah ya kamar yadda muka ji bar rafa'ahu Allahu ilai alkawali Allah ya kuma Allah ya cika wa mutahhiruka min alladhina kafaru kuma Allah maɗaukakin sarki sai alkawali na tsarkake annabi Isa daga abin da kafirai suka jefe shi da shi na cewa shege ne ɗan zina ko mahaifiyar shi mazinaciya Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake annabi Isa wa ja'ilul ladina taba'uka kuma Allah ya sanya waɗanda suka bi annabi Isa fawqal ladina kafaru saman waɗanda suka kafircewa Allah ila yawmil qiyama har zai zuwa ranar tashin alqiyama don waɗanda suka bi Isa da gaske su ne waɗanda a sa'ad da annabi ya bayyana su ne suka shiga addinin musulunci suka bi annabi suka bi Allah maɗaukakin sarki suka shiga musulunci kaga dai Allah ya ɗaukake su sama da waɗanda suka yi kafirci daga cikin waɗanda ke ƙaryar bin annabi isa suka samu ɗaukaka a kansu har ya zuwa ranar tashin alkiyama to sa'an nan daga ƙarki Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa makomarku gaba ɗai ga Allah take, inda ya ce, Fumma ilayya marji'ukum makomarku halittu gaba ɗai gare ni take in ji Allah, fa'ahkumu bainakum sai ne hukunci a tsakaninku fi ma kuntum fihi takhtalifun cikin abin da kuka kasance kuke sabawa a cikinsa. Wannan hukunci shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ambata. a aya ta hamsin da shida a inda ya ce fa'amman na kafaru fa'u'azibuhum azaban shadidan fi duniya wal akhira wa malahum min nasirin وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين التي فأما الذين كفروا amma kaga waɗanda suka yi kafirci suka yi wa annabi isa tawaye Allah da kanshi ya ce fa'u'azibuhum azaban shadidan lalle zan ɗanɗana musu azaba mai tsanani fi duniya tun a nan duniya malamai suka ce bilkatili ta hanyar kisa wasabi da kamu su zama kamammun yaƙi su zama bayi wal jizya ta hanyar ɗora musu jizya taxation a ɗora musu fansa wa zulla da kuma ƙasƙanci ya hau kansu kaga tun a nan duniya Allah ya fara ɗanɗana musu azaba shi ne fawa azibuhum azaban shadidan fi duniya a nan duniya wal akhira haka Allah ya ce zan ɗanɗana makafirai azaba waɗanda suka yi ma annabi isa tawaye zan ɗanɗana musu azaba a lahira kamar yadda suka shata a duniya azaba a lahira azabar wuta Allah maɗaukacin sarki ka tsare mu Allah ya ce wa malahum min nasirin kuma su kafirai ba su da wani mataimaki da zai taimake su ya hiddo su daga azaba ta wuta a ranar alkiyama Allah ya ce wa amman lazina amanu amma waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah suka bi annabi Isa suka gazgata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wa ammal ladhina amanu wa amilus salihati suka yi aiki nagari fayuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladan aiki da suka yi na imani da kyawawan ayyuka da suka aikata fayuwaffihim Allah zai cika musu zai cika sa musu ujurahum ladan ayyukansu nagari ay ujuru a'malihim ladaddaki na ayyuka da suka yi Allah zai cika sa musu Allah zai tara musu Allah madaukakin sarki ce wallahu la yuhibbu zalimin lalle Allah baya son azzalimai ay almushrikuna alkafiruna saboda az-zulmul akbaru huwa shirku wal kufur zalunci da shirka shirka da kafirci wannan shine asalin zalunci Allah madaukakin sarki baya son azzalimai Allah baya kaunar su wannan ne ta sa yi musu sakamako daidai da irin aikin su tun daga nan duniya har ya zuwa tashin alqiyama Allah madaukakin sarki ka samu dace wannan aya ta 55 tun daga faɗin Allah da ya ce, "If Allahu ya Isa, inni mutawaffika." Malaman tafsiri sun yi saɓani game da me ake nufi da mutawaffika. Mutawaffika. Mutawaffika lafazi ne da yake na ismul fa'il, na alfi'ilun ruba'i, tawaffa madin kenan, mana alfi'ilul madi ɗin kenan, alfi'ilul mudare ɗin shi ne ya tawaffa. tawaffa madin mudari sai zama ya tawaffa masdar din sai zama at-tawaffi ismul fa'il sai zama mutawaffi ko mun fahimta jama'a malaman tafsiri sun yi sabani game da menene ma'anar mutawaffika malamai sun yi maganganu guda uku da gwargwadon yadda ita wannan kalmar ta attawaffi ta zo a cikin alkur'ani da sunna malamai suka ce wannan lafazi na attawaffi ya zo da ma'anoni ne guda uku a cikin alkur'ani da sunna jama'a na'am na ce a cikin alkur'ani da sunna wato ba a cikin larabci kadai ba a cikin alkur'ani da sunna ma'anar attawaffi ya zo ne da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko lafazin attawaffi yaka zo da ma'ana ta mutuwa wato almaut yakan zo da ma'ana ta mutuwa almaut Allah ta'ala ya faɗi a suratul nahli Allah ya ce innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusahum kaga tawaffahumul mala'ika lafazin sai zo da siga ta fi'lul madi tawaffa humul mala'ika ai taqbidul mala'ikatu arwahahum kaga tawaffa ai almautu din kenan a wata aya Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un kaga qul yatawaffakum ay yaqbidu arwahakum malakul maut kuma fahimta jama'a a wata aya Allah madaukakin sarki yana wajahantar da khitab wato zance a cikin ayar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum sai ce me aw natawaffayannak ko mu dauki rayuwarka kaga almautu din kenan ko mun fahimta da kyau jama'a to wannan ma'ana ce ta farko ta lafazin at-tawaffi kun ji at-tawaffi bi ma'anal maut ma'ana ta biyu ta attawaffi kamar yadda yake zuwa a cikin wato asalin alkur'ani da sunna yakan zo da ma'ana ta almaut ai annawm afwan annawm annawm wato bacci attawaffi bi ma'anan nawm bacci ya zo a cikin ayoyi biyu a cikin alkur'ani mai girma a suratul an'ami aya ta farko suratul an'ami aya ta sittin daidai a cikin surar faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma wa huwa alladhi Allah shine wanda yake yatawaffakum bil-layli yake saka muku barci da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar kuma yake da masaniya akan abin da kuke aikatawa da rana yake saka muku bacci da dare yake sanin abin da kuke aikatawa a yini ko kun fahimta at-tawaffi anan malamai suka ce ya zo da ma'ana ta annawm wato barci aya ta biyu da ta zo da wannan ma'ana a cikin alkur'ani ita ce aya ta arba'in da biyu a suratul zumar sanin Allah ta'ala da yake cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allahu Allah shine ya tawaffal anfus shine wanda yake saka wa rayuka barci hina mautiha a sa'ad da suka mutu mutuwa anan at-tawaffi bi ma'anar mautu anan mautun naumi ake nufi mutuwar bacci dan bacci ma ai mutuwa ne ko idan bacci ai akul mauti ne ai shi yasa aljanna ba a bacci jama'a ko mun fahimta da kyau jama'a dan duk wani abu da ke gama da mutuwa mutuwa ba sha aljanna kai a lahira ma babu shi ina fata mun fahimta eh bacci bacci to ba shi a lahira gaba daya imma ni'ima dawwamammiya imma azaba Allah ka tsare mu yasa zamu zo mu karanta a cikin hadisi da al-muttafaqu alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin sahabi Abu Sa'id yake cewa idza sara ahlul jannati ila aljannati wa ahlun nari ila an-nari utiya bil mauti hatta yuj'ala bayna aljannati wan nari thumma yufba idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta sai a zo da mutuwa a wata riwaya aka ce sai a daga mutuwa a ce yan aljanna me wannan sai su ce al-maut yan wuta me wannan sai su ce al-maut annabi ya ce thumma yufba sai a yanka mutuwa mutuwa ta mutu eh mutuwa ta mutu ba mutuwa annabi yace sai a ce da yan aljanna ya ahlal jannati la maut yan aljanna ku ji dadi da ni'ima ku more ba mutuwa wa ya ahlan nari la maut yan wuta ku dandana azaba ba mutuwa annabi yace fayazdadu أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وأهل النار حزنا إلى حزنهم ‘yan aljanna sai su ƙara jin daɗi don ga ni'ima kuma sai aka ce ba mutuwa mana ni'ima ce dawwamammiya kenan don din ni'imar da za ta ƙare ta gushe to a haƙiƙa ba ni'ima ba ce shi yasa duk wani abu na duniya jama'a duk yadda za ka ji daɗi duk yadda za ka more duk yadda za ka samu kaya masu kyau ka samu gida mai kyau ka samu dukiya ka samu ɗaukaka ka samu mace mai kyau duk abin da za ka samu na ni'imar duniya to a haƙiƙa ba ni'ima ba ne don ni'ima ce za'ilatun ni'ima ce da za ta gushe bai kamata wannan ni'imar ta mantar da kai Allah maɗaukakin sarki ba don haka Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha ai mautun naumi kenan wallati lam tamut fi manamiha da wacce bata mutu ba a cikin barcinta kaga kenan ashe tawaffi nau'i biyu ne an gane jama'a akwai tawaffin naum bi ma'anar maut akwai at-tawaffi bi ma'anar naum dan ayar gaban ayar sai Allah ya ce fa yurfa thumma yumsiku allati qada alaiha al-maut wacce Allah ya hukunta mata mutuwa Allah sai ya rike ran don haka daga bacci shikenan sai a ce wani daga bacci ya rasu aga fa yumsikul lati qada alaiha almaut kenan wacce Allah ya hukunta mata mutuwa ashe at-tawaffi da aka faɗi a can ba mutuwa ake nufi ba ashe bacci ake nufi sai ce wayursilul ukhra ila ajalin musamma ɗayar da Allah bai ƙaddara mata ajalinta ya ƙare ba bai ƙaddara mata mutuwa ba sai ya sake ta zuwa wani lokaci sananne wanda lokacin nayi za a ɗauke ta wannan ayar malamai suka ce ta zo ne da ma'ana at-tawaffi fiha ja'a bi ma'ana an-nawm kun ji ma'ana ta biyu ta wato asalin at-tawaffi wato yakan zo da ma'ana ta barci barci an fahimta ai ya zo a cikin sunna a tabbata hadithin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana karantar da wani cikin sahabban shi ya ce idza ataita ila firashik idan ka tafi zaka kwanta barci sai ka ce bismika rabbi wa ba'tu zambi wa bika arfa'u fa in fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin annabi yace idan ka tashi sai ka ce alhamdulillahi lazi a hayana ba da ma a matana menene almautu a cikin hadisin annaum ko mun fahimta da kyau jama'a don haka tawaffi yakan zo da ma'anan nau ina fata an gani to sannan ma'ana ta uku ta attawaffi kamar yadda yake zuwa a cikin alkur'ani da sunna yakan zo da ma'ana ta alqabdu walistifa rike abu ɗauke abu ko cikasa abu ko kun fahimta cikasawa ɗaukewa shine alqabdu walistifa to waɗannan wato ma'anoni guda uku da suka zo a cikin alkur'ani da sunna game da ma'anar tawaffi wacce ta fi dacewa a fassara wannan ayar da ita wasu malamai suka tafi akan cewa a fassara wannan ayar inni mutawaffika lallai ni ni ne mai ɗaukar ranka mai kashe ka ko mun fahimta jama'a kamar yadda riwaya ta zo ingantacciya a cikin ibnu jarir al-tabari ta hanyar ali ibn abi talha ɗaya daga cikin tabi'ai daga sahabi abdullahi dan abbas Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda yake cewa mutawaffika ai mumituka mumituka riwaya ce ingantacciya zuwa ga Abdullahi dan Abbas wasu suka ce lallai a fassara wannan ayar a haka kun ji ma'ana ta farko kenan fadin Allah da yace if qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ka tuna ma al'ummarka a sa'ad da Allah ya ce, Ya kai Isa, lallai ni, ni ne mai ɗaukar ranka, a bisa fassara ta Abdullahi ɗan Abbas, a bisa fassara ta fassara a tawaffi bi ma'anar maut. Ko mun gane da kyau jama'a? Kina a bisa wannan fassarar, kafin Allah ya ɗauke Isa, daga ƙasa zuwa sama a sa'ad da Yahudawa suka zo kashe shi, kenan sai da Allah ya ɗauki ran shi, sannan ya ɗauke shi ya tafi sama da shi. Kun fahimci fassarar? Wannan fassarar ba daidai ba ce gaskiya. Don Allah ba sai da annabi Isa ya rasu sannan aka ɗauke shi zuwa wurin Allah ba, don sai ya zama babu wata khasiyya babu wata daraja. babu wani matsayi na ɗauke isa zuwa wurin Allah kenan dan in har sai da aka ɗauki ran shi sannan aka ɗauki ran bayan ya mutu zuwa sama wurin Allah to ai rayukan mumene ma haka suke sai zama babu wani daraja babu wata fifiko kenan ko ba haka ba da haka wasu malamai sai suka ce a fassarar mutawaffika bi ma'ana at-tawaffi bi ma'ana al-maut ba daidai bane wasu suka ce a'a at-tawaffi bi ma'anar maut amma ayar tana ɗauke ne da at-taqdim wa ta'khir ma'ana asalin yadda ayar take iz qala Allah ya Isa ka ambata wa al'ummar ka as'ad da Allah yace ya Isa ya kai Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ni ne zan ɗaukace ka zuwa gare ni sannan na ɗauki ranka idan ajalinka ya yi ma'ana a takadimu wata akhir don wau a nan da aka yi afafin warafi uka zuwa ga mutawaffika don ai if Allah ya isa inni mutawaffika mutawaffika yana mahalli ne na arraf'u fi mahallin raf'i ismu inna ai khabaru inna ina fata mun fahimta dan asali mutawaffika mutawaffiyuka ne asali mutawaffiyuka to amma da yake an samu haɗuwar ya'un guda biyu a cikin suna wanda za a gudanar da shi a cikin wato jerin sunaye na makasur wato makasur ko sai ya zama tun da ya afku a hali na raf'a dole ne tuqaddaru alaihi ad-damma dama al-ismul maqsur tuqaddaru alaihi ad-dammatu fi akhirih ina fata an fahimta dan haka kenan yana mahalli ne na raf'a sai ya zama wa rafi'uka ilayya wa alwaw wawun dinnan wawun ce ta al'ataf rafi'uka sai ya zama ismul fa'il ma'adufun alal marfu shi yasa aka ce rafi'uka ko mun fahimta jama'a to shin wannan yadda jeren giyar wannan ayar take a haka take malamai sai suka ce a ai a larabci wawul atafi wawul atafi la tufidu tartib innama tufidu mutlaqil jam'i lima qablahu wa ma ba'dahu wawun ta afafi tana hukunta tara wasu abubuwa ne wuri guda ba tana hukunta jerantawa daga wannan sai wannan ba da haka karkashin wannan sai suka ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ni ne zan ɗaukaki darajarka kuma ni zan ɗauki rayuwarka idan ka dawo ƙarken duniya ajalinka yayi ko kun fahimta da kyau jama'a suka ce a cikin alkur'ani akwai at-taqdim wa ta'khir a gurare da yawa na daga ciki Allah madaukakin sarki ce suratul nur ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga mutanen gidan malamai suka ce ai akwai at-taqdim wa ta'khir hatta tasta'nisu wa tusallimu ai asali hatta tusallimu wa tasta'nisu dan al-istinasu bi ma'ana al-isti'zan hatta tasta'nisu ai hatta tasta'zinu wa tusallimu to tsakanin at-taslimu li ahli al-bayti wal istizani lahum ayyuhuma yuqaddamu ala al-akhar at-taslimu thumma al-istizan to me akai aka gabatar da al-istizan sannan at-taslim sai suka ce min babu taqdimi ma haqquhu at-ta'khir wa at-ta'khir ma haqquhu at-taqdim shine wannan ayar suka fassara ta a haka ko mun fahimta da kyau jama'a suna kawo misalai da yawa amma dai wannan kunji ita ce ma'ana tafsiri na farko fassara mutawaffika bi ma'anal maut na fata mun fahimta ko suka ce a mutawaffika bi ma'anan nau sai da Allah ya saka mishi barci sannan Allah ya ɗaukake shi zuwa gare shi ma'ana a cikin barci kenan ko kun fahimta jama'a kenan mutawaffika mutawaffika ai muni muka muni muka ni ne mai saka maka barci wa rafi'uka ilai sannan na ɗaukake ka ya zuwa gare ni mun fahimta jama'a wannan malamai suka waiwayi wannan ma'ana da wannan fassara suka ce ita ma ita ma sai ya zama babu wani dalili ƙarara ƙarara jama'a nafsi ƙarara da ya bayyana cewa annabi isa sai da aka saukar mishi da barci sannan aka ɗauke shi zuwa ga sama ina ma babi ne na fassara wata kalma da ɗaya daga cikin ma'anoninta cewa ai at-tawaffi yakan zo da ma'ana ta annaumu sai mu ce haka ne amma a ayar an'ami da ta suratul zumar amma a nan gurin in ka fassara mutawaffika bi ma'anan naum ko muni muka to lallai ne yahtaju ila dalilin ya khussuhu yana da buƙatar wani nafsi karara wanda zai bayyana mutawaffika ai muni muka ko mun fahimta jama'a nafsi raba gardama don haka ma'ana ta ƙarke ita ce ma'anar da ta yi saura mutawaffika ai qabiduka ilayya zan ɗauke ka an gane na ɗaukake ka ya zuwa gare ni da ranka ba a mace ba a farke ba a barci ba wannan ita ce ma'anar da take daidai insha Allah ta'ala kuma wannan fassara wannan shine ikhtiyar na babban malamin tafsiri al-Imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari Allah madaukakin sarki ka gafarta mushi jama'a wannan ayar tana da buƙatar wato mu ƙara waiwayar ma'anoninta musamman saɓani da malamai suka yi game da wannan fassara ne mana bayani ne na baka kaɗai sai dai ina fatan kamar yadda yake tsari ne na manhajin karatuttukanmu lallai akwai takarda da photostat da za mu buƙaci 'yan uwa gobe in Allah ya kai mu za a zo musu da ita su mallake ta mu karanta game da abin da ya shafi fassarar wannan ayar da kuma wannan gaba ta mutawaffika ba don komi ba sai don saboda an samu wasu aƙidu waɗanda suke na ɓata waɗanda yake sun yi riko da ɗaya daga cikin waɗannan fassarori wacce take ba daidai ba sai suka gina aƙida a kai kaga aƙidar kiristoci su ma sun yadda Allah ya ɗauki annabi isa amma bayan an kashe shi an yi crucifying nashi an cire shi daga jikin wannan itace da aka gicciye aka binne shi bayan kwana ɗaya sai ya fito daga kabari sai kuma ya hau sama sai ya tafi ya kyale su ka karanta tafsirin jamaluddin al-qasimi mai suna mahasinu ta'wil a ƙarƙashin wannan ayar ya ambata haka daga wasu daga cikin littattafai na wato asalin kiristoci Old Testament ko kuma wato asalin wani daga cikin littattafansu. To kaga wannan aƙida ta Kiristoci, aƙida ce wacce take sun yadda da ɗauke annabi Isa zuwa sama amma bayan ya mutu. Kunga ta ci karo kai tsaye da abin da Alƙur'ani ya tabbatar, don Allah ce wa ma kataluhu, wa ma salabuhu. walakin shubbiha lahum su kuma suka ce sun an kashe shi to sannan wannan yayi daidai da aqida ta mu'tazila waɗanda suke inkari na dawowar annabi Isa a inda suka ce annabi Isa ya mutu ba zai dawo ba ba zai dawo ba ya mutu to kaga ya kamata a tambaye su idan ya mutu ina ne aka binne shi suwa suka yi mishi sallah ina ne makabartar da aka saka shi ko ba haka bane ya kamata a tambaye su to wannan ne ta sa jama'a lallai na ga dacewar na yo photostat din wannan littafi na at-tarjihu bis sunnati 'inda al-mufassirin jam'an wa dirasatan ta'lif ad-doktor Nasir ibn Muhammad ibn Saleh as-Sa'igh nan malami ne a Jami'atul Qasim Kulliyatul Ulumi wal Adab Birras idan kana da wannan littafi ka iya zuwa da shi gobe idan kuma baka da shi to ka iya zuwa da kudin da zaka sai photostat din sai mu zo mu karanta gashi daga mas'ala ta 37 shafi na 334 a juz'i na farko inda yace ma'anal wafa ma'anal wafa insha Allah ta'ala um, akwai takaddu da muka raba ma yan uwa zan yi amfani da wannan dama zan wato asalin yi mana ishara zuwa ga wannan takarda gobe in Allah ya kai mu ‘yan uwa su yi ƙoƙari su zo da ita tambaya ce fatawa ce aka yi wa shekul islami ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya Allah ya ƙara masa rahama Allah ka yafe masa aka tambaye shi gashi nassi ne na fatawar wato a inda gashi malam ya ce su'ila shekul islam ibn taimiyya shafi na 465 inda ya ce zahaba jumhuru ahli sunnati wal jama'a ila anna Allah rafa'a al-masiha alayhi salam ila samai bi jasadihi wa ruhi su'ila shekul islam ibn taimiyya rahimahullah an rajulain tanaza'a fi amri nabiyillahi Isa alayhi salam faqala ahaduhuma inna Isa ibn maryama توفاه الله ثم رفعه إليه وقال الآخر بل رفعه الله إليه حيا فما الصواب في ذلك وهل رفعه بجسده أو روحه أو روحه أم لا وما الدليل على هذا وهذا وما تفسير قوله تعالى إني متوفيك wa rafi'uka ilai gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu karanta wannan nassi na fatawa da kuma amsar da shi ibn taymiya ya bayar wanda gashi mun ɗauko shi ne daga cikin at-tafsirul mawdu'i li suwaril qur'anil karim wato tafsiri ne da aka yi wa alqur'ani tare da sannafa alqur'ani lura da mawdu'an da ayoyin shi suke tattaunawa na tarin wasu malamai karkashin suratu ali imran sura ta uku aya ta arba'in da biyar zuwa aya ta sittin da uku Allah maɗaukakin sarki ka samu dace mune ma kowa fatan alkhairi kamar yadda kuka ji yau ne rana ta farko da muka ɗora muka ci gaba da karantar da wato ci gaba da karatuttuka na tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna wato tunatar da 'yan uwa gaba ɗaya cewa tsari da muka saba gudanuwa a kai na idan akwai wata tambaya da wani da ke nan ciki ko waje yake da buƙatar ya yi ko kuma wata daga cikin mata waɗanda suke saurare suke da buƙata su yi to sa iya gabatar da tambayar a rubuce e tambayar gabatar da ita a rubuce a ansa a ji a yi nazari abin da aka sani a zo a ba da jawabi wanda ba mu sani ba ga mu nan kewaye da mu mu bincike su su ba mu jawabi wanda kuma ba mu sani ba ba su sani ba sai mu fawwala ilimin sanin shiga Allah maɗaukakin sarki mune wa kowa fata alkhairi da muka haɗu a nan Allah ka haɗa huskokinmu a gidan rahma Allah ka tabbatar da dugaduganmu akan addinin musulunci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka gafartawa babban malamin mu Sheikhul Albani Allah ya ji kanshi Allah ya kai haske rahama da rahama kabarin shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan shugabanni namu da jagorori namu na wannan ƙasa Allah ka yi musu jagoranci Allah ka datar da su ga abin da yake daidai kuma ka yarda da shi muna addu'a ta musamman wannan hali da mu 'yan Najeriya muke a ciki hali na kunci da hali na kakanikayi da hali na rashi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka yaye mana Allah ka sanya jarabawa ce kuma Allah ka ba mu ikon cinta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da mu akan abin da yake daidai ne kuma ka datar da mu zuwa ga aikata shi sa'an nan ina so ne amfani da wannan dama kamar yadda aka faɗakar cewa muna wata ne na ramadan wata na azumi wata mai falala musulmi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya azurta su ya hore musu da abin hannu ko yaya ne ka fito da shi ka taimaki ɗan uwanka musulmi ka ciyar da ɗan uwanka musulmi za ka samu lada ladan da ko da ka yi ciyarwa a wani wata irin wannan ko sama da wannan ba za ka samu irin wannan ladan ba da za ka samu a wannan wata wata ne da ake ninninka ayyuka na alkhairi muna fatan yan uwa za su wato asalin ɗauki wannan nasiha kuma su yi aiki da ita muna addu'a ta musamman Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana kurakuranmu Allah ka amintar da mu azabar kabari Allah ka amintar da mu firgicin alkiyama ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh